da shirinsa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 to abubuwan da za mu gabatar muku a cikin fitowar tamu sun kunshi shirin nan na ko kun san sai shirin afirka a yau sai shirin ku na muryan masu saurare daga nan sai kyasoshin rayuwa abinda zai biyo baya shine amsoshin aƙida sannan mu karkare da duniyar mu a yau da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa sa domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya ban ɗaya yanzu sai a gyara zama domin a ji shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu rare assalamu alaikum yau lahadi 6 ga watan maris na shekarar ta 2022 uku ga watan sha'aban na shekarar ta 1443 hijira kamariya masu da kun san cewa shekaru 1439 da suka gabata a irin wannan rana ta uku ga watan sha'aban shekara ta hudu bayan hijira ga mariya an haifi imam hussein alaihi salam jikan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mafi kyawun lokacin rayuwar imam hussein alaihi salam da shine lokacin hidimarsa da kasancewarsa tare da manzon allah mai tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da alayensa a barkaka wanda ya kai tsawon shekaru shida imam hussein alaihi salam ya taso ne a cikin dangin da suka kasance masu matsayi maɗaukaki na kamala da gudun duniya da kuma kyawawan halaye samuwar oba irin imam ali alaihi da uwa kamar fatimatu zahra waɗanda manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kansa ne rene su hakan ya sanar da shi mafi ɗaukakar falaloli na ubangiji imam hussein alaihi ya kasance yana bayar da gudunmawa a fagage daban-daban da musulunci ke cikin haɗari a kodayaushe ya kasance yana kiyaye abubuwan tarihi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta hanyar gudanar da laccoci da tattaunawa akan batutuwa daban-daban da suka hada da aƙida da ilimi da kuma siyasa bayan shahadar dan uwansa mai daraja imam hassan alaihi a shekara ta hamsin bayan hijira kai tsaye ya jagoranci al'ummar musulmi da ƙarshe kuma ya shahada a karbala a shekara ta 61 bayan hijira domin kare addinin kakansa manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam don haka ta hanyar yin shahadarsa ya samar da wani al'amari na har abada wanda ya sanya ta tafarkin shahadarsa ta zama hanyar ƙara fito da musulunci na gaskiya ga musulmi ma'abuta son sanin gaskiya ɗin da kuma hakikanin tafarkin manzon Allah wanda kuma akan sani Imam Hussein alaihi salam ya shahada an bayyana ranar tunawa da haihuwar imam hussein alaihi salam a jamhuriyar musulunci ta iran a matsayin ranar dakarun kare juyin juhalin musulunci na kasar domin kowa dakarun kare juyin juhalin musulunci na kasar sakamakon jajircewa da jarunta da kuma tsayin daka na imam hussein alaihi salam ne wajen kare addinin musulunci suka koyi kuma suke ɗaukar darasi wajen kare addinin su da kasar su da kuma al'ummarsu.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu kuma sai labarin duniya da dumi su. labarun duniya mai karantawa mustaba adam da farko ga kanunsu jagoran juyin musulunci na iran ya ji da muhimmancin mayar da hankali wajen amfani da makamashi mai tsafta wani ba ne ɗaya ya yi shahada a kusa da kudus a yau lahadi shugaban kasar rasha ya shaidawa takwaransa na turkiya shirinsa na tattaunawa da kasar ukraine to yanzu sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labarun jagoran juyin juya halin musulunci na iran ya jaddada muhimmancin mayar da hankali wajen amfani da makamashi mai tsafta. ayatollah sayyid imam ali khamna ya bayyana haka ne dai a wurin bikin ranar shuka bishiya ta kasar iran a yau lahadi inda ya ce samar da makamashi mai tsafta da ya hada da makamashin nukiliya wani lamari ne da ya kamata a ɗauke shi da muhimmanci matuƙa jagoran wanda ya sa bishiyoyi biyu ya ƙara da cewa shuka bishiya aiki na na addini na juyin juhali sannan kuma a lokaci ɗaya kara muhalli har ila yau jagoran ya bayyana cewa sare dajuka da gurɓata muhalli suna cin karo da manufofin ƙasa hakanan kuma sare bishiyoyi domin a yi amfani da su wajen gine-gine yana cutar da al'umma sai idan ya zama larura jagoran juyin juya halin musuluncin na iran ya kuma ce batun kare muhalli yana ɗaya daga cikin muhimman batutuwa na ƙasa yana kuma mai ƙara da jaddada wajabcin kare ruwa da ƙasa da suke a matsayin wasu taskoki na ƙasa jagoran ya yi kira ga mahukunta da su yi aiki da shawarin da ƙwararru suke bayarwa a wannan fage dangane da kare gandun daji imam ayatollah said ali khamenei ya yi kira da a hana farauta ba bisa ka'ida ba ya kuma kirayi ma'aikatar gona da ta hana lalata gonaki da mayar da su wasu abubuwa na daban. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadai da harin ta'addancin da aka kai a ƙasar Malin. Shugaban ayyukan Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar ta Mali ya yitar da harin da masu wuce gona da iri da sunan addini suka kai a ranar Juma'a wanda ya yi sanadiyar kashe sojojin ƙasar kusan talatin. majiyar gwamnatin ƙasar mali malde ta bayyana cewa akalla sojojin kasa 27 ne suka kwanta dama sanadiyar harin ta'addancin tare da jikkata wasu 33 an kai harin ne dai a sansanin soja na mandoro da ke kan iyakar kasar ta mali da burkina faso sai dai majiyar gwamnatin kasar ta ce sojojin kasar sun hallaka 'yan ta'adda 47 sai kuma wasu 23 da aka kashe a maɓoyarsu tuni dai gwamnatin kasar ta mali ta shelanta kwanaki uku na zaman alhinin sojojin da suka kwanta dama. To kuna tare da Radio BOH Hausa da ke ƙarƙashin Hausa TV daga nan Tehran. Wani Bafalasɗine guda ya yi shahada a kusa da birnin Kudus a yau Lahadi. Bafalasɗinan matashi ya yi shahada ne da sanadiyar harbinsa da sojojin mamaya na haramtacciyar ƙasar Isra'ila suka yi masa a kusa da Babul Hitta da ke arewacin masallacin Kudus. bisa zargin cewa ya kai wa 'yan sandan mamaya biyu hari da wuka. saurayin mai suna jamal alkhawasimi ɗan shekaru goma sha tara wanda ya fito daga garin alkawar ya faɗi kwance cikin jini har rayi ya yi halinsa majiyar 'yan sahiyoniya ta wynet ta ambaci cewa 'yan sandan sahiyoniya biyu sun jikata sanadiyar harin da Inon ya kai musu a gefe ɗaya ƙungiyoyin plus falasɗinawa sun jinjina wa saurayin ba ne saboda harin da ya kai wa 'yan sandan mamayar biyu da jikata su ƙungiyar jihadul islami ta bayyana cewa shahadar da ba falasɗinan ya yi a kusa da masallacin kudus wani ƙarin yunƙuri ne na kare masallacin mai albarka daga najasar 'yan sahiyoniya ita ma kungiyar maya ta hamas ta yaba wa falasɗinan tare da jinjina masa a kan jaruntarsa ta kai wa 'yan sahiyoniya hari shugaban ƙasar rasha ya shaida wa takwaransa na turkiya shirinsa na tattaunawa da ƙasar ukraine shugaban ƙasar ta rasha vladimir putin wanda ya zanta ta wayar tarho da takwaransa na ƙasar turkiya Raja Tayyip Erdogan ya bayyana yadda harin sojan da ƙasarsa take kaiwa a ukraine musamman a yankin Donbass suke tafiya. Vladimir Putin ya kuma shaidawa shugaban ƙasar ta Turkiya Rajab Tayyip Erdogan cewa ƙasarsa a shirye take ta tattauna da shugabannin ukraine da kuma wasu ƙasashen domin a kai ga samun mafita ta rikicin da ake yi. sai dai shugaban na kasar rasha ce bata lokaci ne da mahukuntan kasar ukraine suke yi kan tattaunawar ba zai yi musu amfani ba domin manufarsu ita ce samun damar da za su sake shirya sojojinsu bugu da ƙari shugaban ƙasar ta rasha ya ce abu ɗaya ne zai sa rasha ta daina yakin shine shugabannin ukraine su daina gaba da rasha sannan kuma su aikata dukkanin sharuɗan moscow ɓangarorin biyu na rasha da turkiya da sun bayyana fatansu na ganin ƙasashensu sun ci gaba da barin ƙofofin tuntuɓar juna a buɗe ta hanyoyin ma'aikatun tsaro da kuma harkokin waje to ƙarshen labarin duniyar kenan. To yanzu sai a gyara zama domin a saurari shirinmu na gaba wato Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masaurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shirin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar ko kuma su batutuwa na kasa da kasa da suke da dangantaka da nahiyar afirka a cikin shirin namu na yau da allah dai za mu karasa bayanin da muka fara ne a cikin shirin da ya gabata dangane da batun dokar zaɓe da shugaban taron najeriya muhammadu buhari ya sanya hannu bayan kwashe tsawon lokaci ana kai rana a tsakaninsa da kuma majalisa akan wannan batun inda muka yi bayani akan yadda ake kallon matakin shugaba buhari da kuma tasirin sa a siyasance a yau kuma a ƙarshen bayanin namu akan wani batu za yi dubi ne akan wasu muhimman ɓangarori na wannan doka da kuma matsayinsu a cikin tsarin zaɓe na najeriya wanda dai shine abin da shirin namu ne da allah zai dubi a kansa da fatan masu za a biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin tun daga farkonsa har zuwa ƙarshensa. sa wanda ni abdullahi salo katsina na shirya kuma zan jagoranci ragamar gabatarwa dokar zaɓe da shugaban tare najeriya muhammadu buhari ya sanya wa hannu a ranar 25 ga watan fabrairun da ya gabata banda majalisar dokokin kasar ta yi wasu gyare-gyare akan wasu tanadi na dokar ta kunshi wasu ɓangarori da ake ganin cewa suna da matukar muhimmanci dangane da sha'anin zaɓe a najeriya daga cikin waɗannan muhimman lamura kuwa har da cewa bayar da kuɗaɗe da wuri ga hukumar zaɓe ta inec sashe na uku sakin layi na uku na dokar ya tanadi cewa a rika baiwa hukumar zaɓen najeriya mai zaman kanta inec dukkanin kuɗaɗe da take bukata domin ta gudanar da babban zaɓe akalla shekara guda kafin ranar zaɓen dokar na son a baiwa hukumar zaɓe kuɗaɗe da wuri ne domin ta sami damar shiryawa yadda ya kamata da kuma wuri sai kuma wani batu wanda shi ma yake ɗaya daga cikin muhimman abubuwa da dokar ta ƙunsa shine amfani da fasahar zamani domin tura sakamako sashe na hamsin na dokar yana cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta na da ikon yanke hukunci akan aikawa da sakamakon zaɓe ta takarda ko kuma ta hanyar yin amfani da fasahar zamani wato kwamfuta sai kuma wani batun wanda yana ɗaya daga cikin abubuwan da dokar ta kunsa ne ikon sake duba sakamakon zaɓe wanda aka tursasawa jami'an zaɓe sashe na 65 na sabon dokar zaɓen ya baiwa inec ikon sake duba hancin sakamakon zaɓen da aka tursasawa jami'an zaɓe fitarwa dokar tana son hana 'yan siyasa samun damar matsawa ma'aikatan hukumar zaben domin su ayyana wani sakamako na bogi sai kuma wani batun shine mataki na 'yan mu sashe na takwas sakin layi na biyar ya buƙaci ma'aikatan hukumar zaɓe ta inec da su zama waɗanda ba su karkata ga ɓangaren wata jam'iyya ta siyasa ba kuma su kasance waɗanda ba su da ra'ayi na wata tafiya ta siyasa a najeriya wannan yana nufin cewa ba zai yiwu 'yan siyasa su riƙe mukami na jami'an hukumar zaben ba har ila yau sashen ya kuma tanadi cewa dukkanin jami'an hukumar inec waɗanda aka samu suna da alaƙa da wata jam'iyya ta siyasa ko kuma suna riƙe da wani matsayi a wata jam'iyya ko kuma wani ra'ayi na wata jam'iyyar siyasa to sun aikata laifi a hukumance kuma za a iya yanke masu hukunci idan aka same su da wannan laifi wanda ya hada da biya na taron nerori da sa kai naira miliyan biyar ko kuma ɗauri na shekara biyu a gidan kaso ko kuma a ɗora masa nauyin duka guda biyu na tara da kuma ɗauri a gidan kaso a lokaci guda to sai kuma wani batun shine za a rika tantance masu zaɓe da card reader sashe na 47 na sabuwar dokar zaɓen ta najeriya tana cewa tilas ne a tantance masu zaɓe da na'ura ta card reader ko da wata na'ura wadda hukumar zaɓen ta buƙaci a yi amfani da ita sai kuma wani batun shine baiwa masu larura ta musamman muhimmanci a lokacin gudanar da zaɓuka wanda sashe na hamsin da hudu suke layi na biyu kuwa ya buƙaci hukumar zaɓen ta najeriya da tabbatar da cewa ana baiwa waɗanda suke da larura ta musamman ko kuma na kasa kulawa ta musamman a rumfunan zaɓe ta hanyar samar musu da hanyoyi na sadarwa waɗanda suka dace da irin na ƙasa da suke da ita bayanan kuma akwai batun hana yin arin gizo na akwatunan zaɓe sashe na hamsin da ɗaya na dokar zaɓen ta najeriya ya tanadi cewa za a rika yin amfani da adadin waɗanda aka tantance ne gabanin fara zaɓe idan rikici ya biyo bayan sakamakon da aka wallafa a rumfunan zaɓen. irin wannan sakamako na biyowa bayan a ringizan da ake yi ne inda yawan waɗanda suka kaɗa ƙuri'a ke zarta yawan waɗanda aka tantance a akwatunan zaben sai kuma wani batu shine gudanar da zaben fitar da gwani da miƙa sunayen 'yan takara a ƙarƙashin sashe na 29 sakin layi na ɗaya na sabuwar dokar zaben tilas ne dukkan jam'iyyun siyasa a najeriya su mika wa hukumar zaɓe sunayen 'yan takarata waɗanda aka zaɓa daga halasassun zaɓukan fitar da gwani na jam'iyya kuma ana buƙatar sunayen aƙalla kwana 180 wato wata shida kenan kafin ranar zaɓe. sai kuma wani abin shima wanda yake da matuƙar mahimmanci a cikin wannan doka shine cewa gudanar da gangamin siyasa da wuri lokacin zaben a sashe na 99 na sabuwar zaɓen, zaben an tsawaita kwanakin da jam'iyyun siyasa ke da su na yin gangami da yakin neman zaɓe daga kwana 90 wato watanni uku zuwa kwana 150 watanni biyar kenan kafin ranakun zaben kuma ana buƙatar jam'iyyun siyasa da su dakatar da gangamin zaben su kwana guda kafin ranar zaɓe to sai kuma wani batu shine sauyi ɗan takarar da ya mutu da makomar masu yi gwamna da shugaban ƙasa hidima kashi na hudu na dokar kuwa ya bai wa jam'iyyun siyasa a najeriya damar gudanar da wani zaɓe na fitar da gwani domin mai gurbin ɗan takara wanda ya mutu bayan an fara gudanar da zaɓuka amma kafin a sanar da sakamakon zaɓe sannan gabanin a sanar da wanda ya lashe zaɓe idan zaɓen na wata mazaɓa a majalisa ne za a sake yin zaɓen ne da za a ba jam'iyyar da ɗan takararta ya mutu kwana goma sha hudu domin ta zaɓo wani ɗan takara wanda zai mai gurbin mamacin idan kuma mutuwar ɗan takarar mukamin shugaban ƙasa ne ake magana abokin takararsa wanda ke takarar mukamin mataimakin shugaban ƙasa ne zai mai gurbin ɗan takarar wanda ya mutu akwai kuma sashe na 84 wanda ya ce tilas dukkan masu taimakawa gwamna da shugaban kasa, kamar ministoci da kwamishinoni da masu bayar da shawara da dai sauransu su aje mukamansu kafin su samu damar shiga zaɓe a matsayin ɗan takara ko wakilin jam'iyya waɗannan su ne wasu daga cikin muhimman abubuwa wanda dokar zaɓen ta tanada wanda kuma dole ne a yi la'akari da su a matsayin tabbatattar doka bayan da shugaban ƙasa ya amince da su a hukumance wadda kuma tuni hukumar zaɓe ta inec ta fara yin aiki da dokar a cikin tsare-tsarenta da dama daga cikin masu bin diddigin lamarin siyasar najeriya dai suna ganin cewa abubuwa da dama da dokar ta tanada suna da kyau kuma sun yi daidai da irin tsarin da ya kamata a yi wa harkokin zaɓe a najeriya to amma kuma da dama suna ganin cewa ba a nan gizo ke saƙa ba wajen aiwatar da dokar kuma abubuwan da ta tanada nan za a iya fuskantar cikas domin kowa sau tari akan yi kyakkyawan tsari wajen gudanar da harkokin zaɓe a najeriya amma sakamakon yadda siyasar ƙasar ta gada a wajen aiwatar da tsare-tsaren ne sai a ga wani abu na daban wanda kuma shine abin da kan kashe guwar 'yan ƙasa masu zaɓe. To jama'a masu saurari da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon. Kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa ni Abdullahi Salihu Katsina wanda na shirya shirin kuma na gabatar nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. madalla yanzu kuma masu saurare ga shirin nan naku na muryoyin masu saurare ai sauraro lafiya. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. To da yake muna ƙarshen mako za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe. malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum bi ikwaci muryar musulunci ta haram suna na shugaba ilani kanti da shayi garkin daura ina so ku ni dama dangance da eh, gaishe gaishe da muke mika na yamma da arziki da farko akwai lawa alhaji abbali wanda yake a gadas akwai eh, abdullahi kadamari akwai eh, masu musu madatte akwai isu madatte akwai suraja wanda yake garin agades ba zan manta ba da hussaini Sitar gawan kwalliya da magarin da na agwa mai faci wanda yake da magarin akwai Milisu Zane mai adaidaita ne wanda yake da magarin akwai da Toro mai isansi wanda yake da magarin akwai Zane da Alife Tifa wanda yake garin midi Ba zaman ta da aboki na Lieutenant Mamman Shehu Shef de Garin wanda yake ramfan hawa juju a nan da magarin akwai kane na musa mai shayi da wata wanda yake angon jego ne gobe ake suna gidansa insha allahu na masa fatan alkhairi da fatan taro zai tayi lafiya ba manta da eh, kaduwar dan fulani wanda yake nan najeriya akwai eh, sunusi abdullahi wanda yake a gadas ba manta da ilyas wanda yake a gadas Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hausa Radio BOH mai magana Uda Mamadu a Jadkori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Ina son ku bani dama na sada zumunci da 'yan uwa da amunan arziki na gaishe-gaishe. Farko ina gaida babban abokina Malam Ibrahima Haruna Bingirawa a ƙasar Buza. Eh, dan jihar tawa wanda yake zaune a kasan kamaru kuma ina komo na zandar ina gaida sanusi madattai da magaram da isuf suleiman madattai da magaram kuma ina gaida iliya shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura kuma ina gaida gwani lawan gamadan kuma ina gaida ɗahir eh, mai kwamfuta mayama duk ina fatan kowa yana cikin koshin lahiya daga naku uda mamadu a jatkori a karamar hukumar girgi assalamu alaikum radio tehran radio mai albarka ni ne almajirin na mamman lawali mai dawa a jamhuriyar nijar a birnin agadas ina fatan za ku bani dama in yi gaishe-gaishe ga na arziki na farko ina gida shak saladin a jamhuriyar nijar a birnin agadas ina gida shak malam sani a jamhuriyar nijar a birnin agadas karci sabon gari ina gida shak iliya a jamhuriyar Nijar a jamhuriyar Nijar a birnin Agada suka ce Ndudu. Ina gaida Shak Malam seni a jamhuriyar Nijar a birnin Alit. Ina gaida Shak Malam Lawali a jamhuriyar Nijar a birnin Alit. Ina gaida abdallah malohiya a jamhuriyar nijar a birnin agadas ina geda pascal akarce sabon gari a jamhuriyar nijar a birnin agadas ina geda lamin dokarce sabon gari a jamhuriyar nijar a birnin agadas ina geda sani haro banda a babban birni na yamai ina geda malam stars a babban birni na yamai ina geda duka wanda suke sauran na radio mai albarka ina musu durin alheri ina musu fata alheri Salamu alaikum radio musulunci radiyon Iran. Yau ina so in tofa albarkacin baki na da muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu musa radio musulunci radio Iran. Muna cikin ƙarshen mako ina so in isar da sakonnin gaisuwa da yan uwa da amanan arziki. Ina gaida Hassan Barka jagoran wannan shiri da duka ma'aikatan gidan radio Iran Allah ƙara musu daraja Allah ƙara musu ƙarfin gwiwa. Ina gaida Yusuf Madattai ina gaida sanushi madattai ina gaida sa'al hakofi na jihar agadas ina gaida umaru sani shi ma dan radio ne a nan jihar agadas ina gaida ustaz abbas malami ne a nan jihar agadas da ustaz umar allalo ina gaida ustaz aliyu ina gaida sheikh malamin mu muhammad barmu to a tashi lahiya mai muku magana alkasun baba a har daga jihar agadas to da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun shi saƙonka ina ga kuma da kai ne ma zan ja birki a cikin shirin sai kuma gobe idan allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin kushin lafiya yanzu kuma sai shirin nan na kisoshin rayuwa kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stanar stan na Atila Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Matnawi na Maulana Jalaluddin Rumi. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun fara kawo muku kisar mutanen saba'u wa'anda suka zauna a kudancin jazirar larabawa ko kuma kasar yemen mun ji kisar yanda suka gina madatsar ruwa ta ma'arib da haka kuma suka gina lambuna da kuma gonaki wa'anda suke samar da arziki mai yawa gare su allah ta'ala ya ba su arziki ya kuma ba su aminci a tsakanin garuruwa da suka gina don ba su da nisa da juna amma suka shagalta daga allah sai ya sallada beraye a kan katangar madatsar ruwan wacce bayan wani lokaci ta balle kuma kuma ruwanta ya share dukkanin garuruwa da arzikin da suke da su wannan al'amarin ya tabbatar da ikon allah ta'ala wanda bai da iyaka idan yana son halaka wata alkarya ko kuma wasu mutane kawai yana iya amfani da komai daga ciki har da beraye don yin hakan don mutane su fahimci irin raunin da suke da shi su kuma gane cewa su ba komai ba ne sannan allah ta'ala shi ne mai iko da ƙudura kan dukkanin komai sai dai daga ina aka ɗauko sunan saba'u asalinsa sunan wa malaman tarihi sun yi saɓani kan hakan inda kowa da abin da yake faɗa amma abin da ya fi rinjaye daga wa'annan al'amura shine cewa saba'u sunan mahaifin larabawan yemen ne kamar yadda ya zo daga wasu hadisai daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa shi wani mutum ne daga cikin larabawa wato saba'u kenan ya haifi 'ya'ya goma don haka abin da ake nufi da saba'u a nan ita ce wato ƙabilar larabawa wa'anda suka fito daga tsotson saba'u ɗan yashjab ɗan arab kuma ɗan ka'atan wasu kuma suka ce saba'u sunan ƙasar yemen ne ko kuma wani yanki a ƙasar wannan yana ƙarfafa Alƙur'ani mai girma wacce take magana da yawun tsuntsun huda-huda tsuntsun da ya gano ƙasar ta yemen yana faɗawa annabi suleiman salam kan cewa na zo maka daga saba'u da labari tabbatacce wato yana nufin na zo maka da labari daga ƙasar saba'u labari tabbatacce babu kokonto a cikinsa a wani ƙaulin kuma malaman tarihi sun ce ai kabila ce wacce ta zauna a ƙasar ta yemen tare da kafa hujja da lamirin jam'i a cikin ayar da take cewa fi maskanihim wato a gidajensu tana komawa ne zuwa gare su a gaskiya babu wani saɓani mai yawa a wa'annan ra'ayoyi na malamai don kalmar saba tana iya zama sunan mutum kamar yadda ya zo a hadisi ko kuma ƙabila daga baya ya zama sunan ƙasar ta yemen da kabilar da ta rayu a lokacin bayan wani lokaci mai tsawo yanzu kuma bari mu dubi yadda alkur'ani mai girma ya kawo su a cikin suratu saba'i da kuma irin abubuwan da ya keɓance su da shi da farko allah ta'ala yana cewa lalle hakika akwai aya ga saba'awa a cikin mazauninsu gonaki lambu biyu dama da hagu ku ci daga arzikin ubangijinku kuma ku yi godiya gare shi gari mai daɗin zama da ubangiji mai gafara cikin suratu saba aya ta goma sha biyar a nan allah ta'ala yana maganar cewa akwai aya gare ku ku musulmi ga saba'awa wa'anda allah ta'ala ya ba su kwakwalwan fahimta har suka kirkiro madatsar ruwa wacce daga baya ta zama sababin raya ƙasarsu da kuma bunƙasa rayuwar mutanensu amma kuma a lokaci guda suka manta da allah bayan ni'imomin da ya yi masu sai madatsar ta zama musibar halaka su daga cikin ni'imomin da allah ya yi wa mutanen saba'u yana cewa gonakin lambu biyu dama da hagu wa'annan gonaki da lambuna ba ƙanana ba ne don suna haɗe da juna a gefen kogin da suka tara ruwan mai yawa daga gare ta sannan sun sanya rayuwar mutane a wurin cikin sauƙi ga kuma aminci abin mamaki da gaske shine madatsar wanda ta zama sababin raya wannan kasar daga baya ta zama sababin rusa kasar wannan yana daga cikin ayon allah ta'ala sai allah ta'ala ya fara kawo irin ni'imomin da ya yi masu sanadiyar wannan madatsar ruwan inda yake cewa kuma muka sanya a tsakaninsu da tsakanin garuruwan da muka sanya albarka a cikinsu wa'ansu garuruwa masu ganin juna kuma muka ƙaddara tafiya a cikinsu ku yi tafiya a cikinsu daruruwa da ranaki kuna amintattu cikin suratu sabai a ta goma sha bakwai allah ta'ala ya ƙaddara tafiya a cikin garuruwansu da sauƙi saboda a haɗe suke kuma ga aminci don haka suna tafiya dare da rana ba tare da tsoron shiga daji inda za su haɗu da 'yan fashi kamar yadda yake a wasu ƙasashen. to masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. to madalla yanzu ga amsoshin aƙidu amsoshin aƙida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساك سادوا أتكون ونشرنا من أمسوشن أكيد المسلمين idan masu aro na bibiye da mu a cikin wannan shiri har yanzu dai muna nan muna amsa tambaya nan dangane da al'amura da ya shafi adalcin sahabbai da kuma abubuwan da suke sun ɗamfaru ko kuma suna tattare da aƙida ta shi'a mabiya ahal baita alaihi salam dangane da sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam a kullum abin da muke yin ishara gare shi shine cewa tambayar da shi wannan bawan Allah ya yi na cewa wai 'yan shi'a suna nuna wani abu na kyama har ma suna yin wani abu na zagi ga sahabban annabi wai yaya aƙidar take shin wannan aƙida ɗin aƙida ce ta shi'a ko ba haka ba to wannan tsawon lokaci da muka ɗauka muna amsa wannan tambaya abu ne mai muhimmanci shi yasa a kowane lokaci muke sake ainihin maimaita wannan tambaya din kuma bayan maimaita ta sai kuma mu ci gaba da amsar to amsa ɗin da muke ta yowa ko kuma muke ta bujurwa da ita yanzu muna ɓangaren inda su malaman ahalin sunna ne suke ta nuna cewa duk sahabban manzo gaba a dalai ne to shine muka shigo cikin bayani ko kuma bincike na alkur'ani ayoyi daban-daban na alkur'ani wanda shi ubangiji subhanahu ta'ala bai nuna mana cewa duk sahabban annabi adalai ba ne domin gashi mun bujiro da ayoyin alkur'ani daban-daban da ma fassara daga su kansu malaman ahalus suna da kamar faharun razi a littafinsa tafsirinsa na tafsirul kabir fassarar da yake kawowa da irin eh, sababin nuzul sababin saukan wasu ayoyi duk wanda yi nuna mana cewa akan waɗansu sahabbai ayoyin suka sauko wanda kuma suka ake yi a kansu hatta ma kamar yadda muka ishara allah subhanahu ta'ala ya yi bayanai na suka mai ƙarfi hatta na ainihin tanadar azaba ga waɗansu daga cikin waɗannan sahabbai ɗin to kaga bayan da za a kai musu cinikin goro kenan ka ci gaba su adalai ne domin in kai haka to ka saba wa alkur'ani domin alkur'ani ba haka ya ce ba to a cikin ayoyin da muke kawowa dangane da makusanta waɗanda za ka iya ɗauka dai sahabai ne suna tare da annabin Allah hafta matansa ma mun nuna cewa ubangiji subhanahu ta'ala a cikin al'amuransa zancen kusanci ga annabi ko kowa ne yana tare da manzo ko ya zauna tare da shi wannan ba wani abu ne wanda zai ba wa mutum wata dama ya yi duk abin da ya ga dama ya yi a cikin rayuwa ba saboda kurin tunda kana tare da annabi ka zauna tare da manzo to kurin tabbas kai kurin kana cikin aljanna Allah ba haka yake al'amuransa ba alkur'ani kuma ya nuna mana a kowane lokaci allazina amanu ne wa amilu salihat waye mutum sahabi ne shi ko ba sahabi ba abin da Allah yake ta kira a kai shine imani da aiki na gari to waɗannan abubuwa ɗin ne alkur'ani yake mana ishara kamar wancan lokacin mun kawo suratul ahzab wanda matayen manzo ma sallallahu alaihi wa sallam mun ga inda Allah ta'ala a cikin suratul ahzab yayi ishara dangane da wasu ayyuka ya nisa annabi ya kuma tayan annabi mai ya atimin kunna bi fahishatin mubayyina wanda ta zo daga cikinku da wata alfasha bayyananniya yau za a hal azabu da Allah haka ya nuna cewa za a rubanya mata azaba riɓi biyu to wannan ya nuna mana ubangiji subhanahu ta'ala zancen ka ce kusanci kai sahabi ne ko ke matar annabi ce ko kai dan annabi ne ko duk irin wannan kusancin ba wani abu ne na garanti din tiket din mutum cewa ya yi abin da ya ga dama a rayuwa tunda yana kusanci da annabi a a ranar kiyama kurin zai je ya shiga aljanna babu wannan a cikin al'amura dai na ubangiji inda dai muka fahimci ayoyin allah alƙur'anin nan saukakki ne daga ubangiji subhanahu ta'ala to shi wa irin waɗanda suke tare da manzo ya musu cinikin gora kurin suna da wani shuwa banka za su tafi aljanna ba to ga ayoyi dai muna ta kawowa ayoyin nan kuma na alkur'ani ne mai neman bincike dangane da aƙida ɗin shi a je bincika waɗannan ayoyi da muke kawo na alkur'ani ya kuma bincika tafsiri na waɗannan bayan Allah da muke ta kawo sunayensu kamar irin su fakarun razi ɗin da abin da yake faɗa ɗaya ne daga cikin malaman ahalin sunna wata aya ita ma da za mu iya dubawa shigen ayan da muka bayani a cikin suratul ahzab dangane da matayen manzo shine idan muka zo suratul tahrim a nan za ka ga al'ajabi abin al'ajabi inda ubangiji ala yake fito da waɗansu daga cikin matayen annabi dinnan mataye biyu daga matayen annabi dinnan Allah subhanahu ta'ala yake fito da wasu al'amura da suka yi wa annabi din na neman cutarwa yake yi masa kishi wato waɗannan mataye <clears throat> su ne aisha da hafsa ubangiji subhanahu ta'ala bayani yake domin waɗannan ayoyi a cikin wannan sura suratul um, tahrim a cikin suratul tahrim din malamai sun faɗi sababin nuzul ɗin waɗannan ayoyi cewa manzo ne sallallahu alaihi wa sallam ya je wajen ɗaya daga cikin matayensa mai suna zainab bintu jahash ya je a wajenta sai ya sha zuma a wajen ita wannan mata to a lokacin da ya sha wannan zuma su kamar aisha da hafsa matayensa ba su so manzo ya je wajenta ya sha wannan zuma ba sai suka haɗa kai da aisha da hafsa suka haɗa kai a kan cewa idan ya zo su gaya wa annabi cewa bakinsa yana warin tafarnuwa abinda malamai waɗanda suka rubuta ainihin sababin nuzul na waɗannan ayoyi na taharim nan na farko-farko suka faɗa kenan to wannan kuma abin da ya faru kenan har zuwa lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda wannan maganganu da suke faɗa san abu ne mai ciwo ka zo gida a ce matarka ta ce wakinka yana warin tafarnuwa kai ba za ka ji daɗi ba ko ma waye balle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam to ita Aisha da Hafsa matayensa sai suka yi wannan wato e, kamar za a iya cewa yarjejeniya tsakaninsu suka haɗa kai kenan akan su zo in ya shiga ɗakin aisha aisha ta ce a'a bakinka yana warin tafannuwa in ya fito daga ɗakin ta je ɗakin hafsa ita ma ta gaya masa cewa bakinsa yana warin tafannuwa to a irin wannan abu da suke yi sai wannan aya ta sauko ayan da ta sauko a nan shine wannan allah subhanahu ta'ala yake cewa a cikin wannan aya in ta tuba ilallahi in kuka tuba zuwa ga Allah faƙad sagat kulubu kuma wa in zahara alaihi fa inna Allah huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal mala'ikatu ba'da zalika zahir waɗannan abubuwa Allah subhanahu ta'ala yake ishara da gani da abubuwan da suka faru cewa idan har kuka kasance kun tuba zuwa ga Allah wato kenan tunda Allah ya nemi su tuba akan su biyun nan kuma Allah ta'ala yake magana da akan su a cikin wannan ainihin wannan aya din tunda cewa in ta tuba ilallahi ku biyu din nan in dai kuka tuba kuka koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala wato faƙad sagat kulubu kuma malamai suka ce ma'anar sagat kulubu kuma kamar yadda shi fahar razi yake faɗa shine malat anil haq wato idan ya kasance lallai waɗannan zukata naku ke aisha da ke hafsa suka karkata daga bin gaskiya wato gaskiyan al'amari shine manzo bakinsa ba warin tafannuwa yake ba kun karkace daga kan gaskiya kuma kuka zo kuka yi fito na fito da manzo na kamar yadda allah ta ta'ala yake nunawa kuka yi fito na fito da annabi na to ku sani cewa inna lahu maulahu ku san cewa ubangiji ne majibincin al'amarin manzon nan sallallahu alaihi wa sallam haka ma jibrilu mala'ika jibrilu haka ma sauran muminai sannan mala'iku kuma suna nan za su taimaka wa annabin Allah ya Allah ya Allah irin wannan kishi da Allah yake wa manzansa yake kuma suka ga matayen annabin nan su biyu waɗanda suka haɗa kai suke nuna manzon Allah yana warin bakinsa yana warin tafannuwa ashe ba ƙaramin al'amari ba ne Ubangiji yake nuna mana domin mu ma mu kasance masu kishin annabin Allah sallallahu Alaihi wasallam. Sannan kusanci ga annabi ba yana nufin duk abin da ka ga dama ka wa annabin nan a yi maka shiru ba kenan. Wannan abin da duk wannan ayan take nuna mana kenan. Saboda haka kenan tsarkake wani duk abin da yi wa manzon Allah ka tsarkake shi ka ce a'a mutumin kirki ne a kowane abu duma abin da yi za mu iya yin koyi da shi duk adalai ne babu wanda zai iya karkacewa saboda kurin sun zauna tare da manzo to mun ga cewa ainihin ayan alkur'ani ba haka take ba ubangiji shi ba haka yi ba shi Allah a kowane lokaci fito da gaskiya yake saboda haka ma ubangiji a cikin dai wannan a ainihin ayoyi na suratul tahrim dangane da waɗannan mataye na manzo da suke neman cutar da annabin Allah sai Allah ta'ala yake cewa asa bahu in tallaka kunna kuma lalle ya kusa ga ubangijinsa idan har ya sauke ku ku matayen nan guda biyun nan da kuke nema ku kawo masa matsala ku kawo annabin Allah matsala kusan cewa ubangijinsa ya kusa ya in ya kasance annabin ya sake ku to an yi badilahu azwajan khairan min kunna lallai zai canja masa da wasu mataye ɗin wanda ba ku ba kenan khair Allah ta'ala ce khairan min kunna khairun min kunna waɗanda sun fi ku su wane ne sai Allah ma ya kawo siffofinsu muslimatin musulmai ne su mata yadda Allah ta'ala zai kawo musu zai kawo manzon Allah muminatin muminai ne kanitatin masu komawa zuwa ga Allah ta'ibatin masu tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu ta'ala abidatin masu ibada zuwa ga Allah subhanahu ta'ala sa'ihatin ne kuma sayibatin wa afkara malamai suka ce waɗannan wani zaɓi ne ko dai su zama wato kenan zawarawa ne ko kuma budurwai duk Allah ta'ala mai iya yin wannan ne ya canja ko matayen annabi ko biyun nan aisha da hafsa ya kawo masa mataye waɗanda ba ku ba masu irin waɗannan siffofi ɗin to idan allah ta'ala ya yi wannan alkawari ya kawo waɗannan bayanai to ina zancen wai kusanci kurin za a dinga amfani da shi ana maganganu akan cewa mafi kusanta in dai mutum ya zama makusanci ne kurin ba tare da an nuna aikin da ya yi ba ya aikin da ya cutar da annabi ko bai cutar da shi ba ya ɗaukaka al'amuran annabi ko bai ɗaukaka ba kurin kusanci ake ɗauka ana cewa in dai kai sahabi ne duk abin da ka yi ba matsala waɗannan abubuwan ya kamata mutane mu dinga yin bayani a kai to ko da ke dai ga bayani mun ɗauko shi amma kuma an tsaye da mu an ce lokaci ya yi to za mu tsaya a nan din amma insha Allahu a shirinmu na gaba a nan ɗin ne tun da ba mu kai ga ƙarshe ba za mu ɗora akan wannan nukta da muke bayani a kai. wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin Allahu to za mu karkare da shirin nan na duniyarmu a yau duniyarmu a yau ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fito wata shirin duniyarmu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa daban-daban da suka shafi wannan yanki na yammacin asiya da kuma fagen siyasar duniya to a yau za mu dubi ne akan fargabar da duniya ta tsunduma a cikin kwanaki kaɗan da suka gabata daga barkewar yakin rasha da ukraine bayan da shugaban ƙasar ta rasha ya ba da umarnin dakarun da ke kula da makaman nukiliya na ƙasarsa da su kasance cikin shirin kota kwana. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. kwanaki kaɗan da sojojin ƙasar rasha suka fara kai hari a kan ƙasar ukraine shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya sanar da cewa ya baiwa sojojinsa umarnin su fara kakkaɓe wa makaman nukiliyar ƙasa ƙura domin su zama cikin shirin kota kwana wannan magana daga bakin shugaban ƙasar ta rasha wacce ita ce a gaba wajen yawan makaman nukiliya a duniya ya sa cikin duniya musamman turawa da amurka ya fara ɗoran ruwa dalilai da dama suka sa haka na farko dai dukkanin abokan gaban rasha daga kan amurka da kasashen da ke cikin kungiyar ya tsaro ta nato sun san cewa idan aka haɗa nasu makaman kakaf a wuri ɗin nukiliya da ba su wuce rabin wanda rashin ta mallaka ba to ko me yasa shugaban ƙasar ta rasha ya yi wannan magana mai hatsari a wannan lokaci a wani taro na manema labaru da shugaban ƙasar ta rasha ya yi a wannan rana ta asabar ya bayyana cewa tun fari ɗaukar mataki da yanke hukuncin shiga yaƙi domin kwance ɗamarar yaƙi ta ƙasar ukraine da kawo ƙarshen 'yan nazi masu mulkin ƙasar ba abu ne da ya kasance cikin sauƙi a wajensa ba putin wanda yake magana da ma'aikatan kamfanin jirgin sama na ƙasar ta rashiya ce tun farko ya bayyana cewa shakka babu lamari ne mai matukar wuya putin ya ci gaba da cewa yakin da rasha take yi domin bayar da kariya ne ga al'ummanmu kuma mutanen yankin donbass ba marasa gata ba ne an kashe dubu goma sha biyu daga cikinsu a tsawon shekaru takwas amma yammacin turai ba su ce komai game da haka ba shugaban ƙasar ta rasha ya ci gaba da cewa za mu iya ɗaukar wani mataki da ba haka ba kamar sojojin rasha su rika wa mutanen yankin na dambas amma idan haka ta faru abin da zai biyo ba ne ɗaya ɓangaren na masu tsauran ra'ayi na ƙasar ukraine da yammacin turai za su ci gaba da kai musu makamai ba ta da ƙaƙƙautawa ba zai zama babu ranar ƙarewa to da ya koma magana a kan batun da ake yi na hana zirga-zirgar jiragen sama a faɗin saurin samaniyar ƙasar ukraine shugaban ƙasar tarashi ya ce yin hakan yana tattare da makoma mai hatsarin gaske ba a kan rashi da turai kaɗai ba da ma duniya baki ɗaya da ya koma yin magana a kan mayakan sa kai da ake kira su shiga cikin ƙasar ta ukraine domin yin fada da sojojin rasha shugaba vladimir putin ya ce muna sa ido muna ganin zuwan mayaka daga gabas ta tsakiya da kuma wasu kasashen turai muna sane kuma muna ji maganganun da suke fada suna amfani da mayaka masu ikirarin jihadi suna makara motoci da bama-bamai suna tunkarar sojojinmu amma duk a banza. a nan ne shugaban ƙasar ta rasha ya ba da jawabi akan dalilin da ya sa shi ya yi maganar yakin nukiliya inda ya ce babu wanda ya mai da hankali a kan abin da ministar birtaniya ta faɗa kan cewa ƙungiyar jirgin tsaro ta nato za ta shiga yakin ƙasar ukraine hakan ya sa rasha ta ɗauki cewa abin da yake nufi shine buɗe yaƙi da ƙasar rasha putin ya ce dalilin da ya sa rasha ta sanya makamanta na nukiliya cikin halin kota kwana shine abinda ministan tsaron ƙasar ta birtaniya ta faɗa da yiwuwar shigar nato cikin yaƙin shugaban na ƙasar rasha kuma ce ƙasarsa tana da isassun sojojin da za su iya yin abin da ya kamata su yi a ƙasar ukraine ba tare da an shigar da batun nukiliya a ciki ba. to yaya tsarin tsaro da sojan ƙasar rasha yake rasha dai tana da tsarin rundunoni guda biyu na soja da ake kira na koli ko kuma zaratan soja ɓangare na farko su ne da suke da alhakin takawa makiyar rasha birki da kuma ƙawayenta sannan kuma da murƙushe abokan gaba su ci ƙasa warwas daga ciki har da yin amfani da makaman nukiliya shafin intanet na ma'aikatar tsaron ƙasar rasha ya ƙunshi bayanai da suke cewa zaratan sojojin rasha sun kasu gida biyu na farko su ne masu kai farmaki sai na biyu masu ba da kariya Bangaren farko na masu kai hari suna da makamai na nukiliya da makamai masu linzami da ke isa kowace nahiya da kuma makamai masu kai bara ba tare da sun yi kuskure ba. Fiya Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Da haka muka zo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara. Amma kafin mai ban kwana da ku baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet. www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu